Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات Radio Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba kawo muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin shirye shiryen mu waɗanda suka hada da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin al'amuran suka dau hankali a wannan duniyar bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na mulika iran sai kuma shirin afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu saurari da fatan an wayi gare lafiya. Kafin duk sauran shirye-shiryen da muke dauke da ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. A Najeriya fadar shugaban kasa ta mayar da martani a kan rahoton karuwar cin hanci da rashawa a kasar. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya gana da shugaban kasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan a birnin Ankara. italiya ta soke lasisin sayarwa kasar saudiya da makamai saboda yakin da take kaddamarwa akan al'ummar kasar yaman yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke a cikin wani martani da ta mayar fadar shugaban tarayyar najeriya ta musanta rahoton transparency international wanda ya nuna cewa an kara samun koma baya a najeriya ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin rahoton dai an bayyana najeriya a sahun gaba daga cikin kasashe da aka fi karɓar cin hanci da rashawa bayan da alƙalumma suka karu a cikin shekara ta 2020 magana da yawon shugaban fadar shugaban tarayyar najeriya ɗin garba shehu ya fito ya musanta wannan rahoto inda ya bayyana cewa sun fara yin nazari akan yadda aka shirya wannan rahoto da kuma hanyoyin da aka bi wajen har hada shi hakanan kuma suna da shakku matuƙa akan yadda aka shirya rahoton wanda ya nuna cewa a halin yanzu najeriya ita ce ƙasa ta biyu a nahiyar afirka ta fuskacin ayyukan cin hanci da rashawa kungiyar transparency international ta fitar da jadawalin kasashe da aka fi cin hanci da rashawa a cikin shekara ta 2020 wanda kuma ya nuna cewa najeriya ta kara samun koma baya a wannan bangare a cikin shekara ta 2020 rahoton dai ya bayyana cewa matsalar ta kara muni ne a cikin shekara ta 2020 inda najeriya dan ta samu maki 25 maimakon maki 26 da ta samu a cikin shekara ta 2019 da ta gabata sai da gwamnatin najeriya din karkashin shugabancin muhammadu buhari na ganin cewa ta yi gagarumin aiki da kuma samun babban nasara wajen dakile ayyukan cin hanci da rashawa a najeriya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif a daren jiya juma'a ya gana da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan a birnin ankara a cikin wani bayani da ya rubuta a shafin sa na twitter zarab ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa mai armashi tare da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙa tsakanin iran da turkiya da kuma sauran batutuwa na yankin da ma na ƙasa da ƙasa zarif ya bayyana cewa gwamnatocin iran da turkiya suna da mahanga guda akan wajibcin yin aiki tare domin warware matsaloli da suke cimma al'ummomin yankin tuwo a ƙwarya ba tare da yin katsalandan daga ƙasashen ƙetare ba ya ce kasashen turkiya da iran suna yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya a syria kamar yadda kuma suna da irin wannan mahanga dangane da abin da ya shafi yankin karabakh inda suka taka gagarumin rawa wajen tsaye da yakin da ya barke tsakanin azerbaijan da armenia zarbi ya kammala ziyarar da ya gudanar a cikin wannan mako wadda ta hada kasashen azerbaijan rasha armenia georgia da kuma turkiya dakarun kasar iraki sun ƙara samun wata gagarumar nasara wajen halaka wasu 'yan ta'addan takfir na kungiyar da'ish su 22 a jiya tashar akhbarul iraq ta bayar da rahoton cewa dakarun haɗin gwiwa na iraki da suka hada da sojoji da kuma dakarun sa kai na hashir sha'abi sun ƙara samun nasara halaka wasu ƙarin 'yan ta'addan takfir na kungiyar da'ish su 22 a jiya juma'a rahoton ya ce wannan na zuwa ne a ƙarƙashin farmakin da sojoji da kuma dakarun sa kai na hashir sha'abi suka fara kaddamarwa ne akan 'yan ta'addan da'ish waɗanda suke neman sake farfadowa a cikin ƙasar iraƙin tare da taimakon amurka da kuma wasu gwamnatocin larabawa masu mara baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda farmakin dai yana gudana ne a cikin nasara a yankuna daban-daban inda bayan halaka wannan adadi na 'yan ta'adda an kuma samu wasu daga cikin kayayyakin da suke amfani da su wajen kai hare-haren ta'addanci da suka hada da bindigogi da nakiyoyi gami da motoci ko a ranar alhamis ta gabata prime minister kasar iraki mustapha alkazimi ya sanar da cewa an halaka mataimakin shugaban kungiyar ta daesh a cikin iraki a karkashin wannan farmaki da aka fara kaddamarwa ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar italiya ta sanar da soke lasisin sayarwa gwamnatin kasar saudiya da makamai saboda yakin da take kaddamarwa kan al'ummar kasar yaman kamfanin dillancin labaran kasar italiya aki ya bayar da rahoton cewa a yammacin jiya juma'a ministan harkokin wajen kasar italiyan ligi di mayo ya fitar da sanarwa da ke cewa daga yanzu sun dakatar da sayarwa gwamnatin kasar saudiya da mukamai har sai abin da hali ya yi ministan harkokin wajen kasar ta italiya ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da cewa ana yin amfani da waɗannan makaman ne wajen kisan fararen hula a kasar yaman wanda hakan kuma ya saba wa 'yan adamtaka akan haka sun dakatar da ruwata mu'amala ta cinikin makamai tsakanin su da gwamnatin kasar saudiya ya ci gaba da cewa wannan matakin ba zai takaitu da kasar saudiya kawai ba zai shafi har da kasar haɗaɗɗe daular larabawa wadda ita ma tana daga cikin kasashen da suke kaddamar da wannan yaki akan al'ummar kasar ta yaman wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar kashe dubban fararen hula mata da ƙananan yara tare da rusa kasar da kuma jefa al'ummar ta cikin matsanancin hali na rayuwa a wani labarin kuma wasu daga cikin kungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun fara yin kira da a duba yanayin da fursunoni suke ciki a gidajen kasan kasar saudiya tashar al'adam ta bayar da rahoton cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kasar switzerland ta yi kira da gudanar da bincike akan yanayin gidajen kasan saudiya domin tabbatar da irin halin da fursunoni suke ciki musamman ma fursunonin siyasa wannan kira ya samu karbuwa daga kungiyar kare haƙƙin bil'adama da dama daga kasashen duniya inda suke yin kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ta shiga gaba domin gudanar da wani bincike rahoton ya ce akwai bayanai da suke tabbatar da cewa akwai dubban mutane da suke tsare a cikin mummunan yanayi inda suka hada da fursunoni na siyasa da kuma waɗanda aka kama su saboda bambanci na mahanga ta mazhaba wanda su ma suna cikin mawuyacin hali daga cikin fitattun mutanen da ake tsare da su yanzu haka dai akwai shak salman auda wanda yarima muhammad bin salman ya daure shi tun a shekara ta 2018 bisa zarginsa da yin kira da a yi gyara a cikin salon siyasar kasar yadda ake tafiyar da ita a masarautar al sa'ud bisa wannan zargi kotun koli ta kasar sauriya ta zarge shi da cin amanar kasa ta kuma yanke masa hukuncin kisa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta wani labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda bisa al'ada yakan duba muku wasu daga cikin batutuwa da suka dau hankali a wannan duniyar. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar. To a shirin namu na yau za ku ji yadda har yanzu da sauran na akaba game da batun warware takaddamar da ke tsakanin Iran da kuma Amurka game da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran din a shekarar da sha biyar Hassan barka ne ke muku sallama sallama da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To halin da ake ciki iran ta yi watsi da sanarwar sabuwar gwamnatin amurka na cewa ita ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar da aka cimma da ita kafin amurka ta sake dawowa a ciki sabon sakataren harkokin wajen amurka ne ya bayyana hakan inda ya bukaci iran da ta dakatar da duk wasu matakai da ta dauka game da yarjejeniyar ta biyar kafin amurka ta sake dawowa a cikin ta da yake mai da martani ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya ce amurka ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar da kuma kakaba wa iran da takunkumin tattalin arziki ne makontan tehran suka dawo matakin jingine aiki da wasu sharuɗa da yarjejeniyar ta da biyar ta kunsa musamman game da batun tace sinadarin uranium inda yanzu haka iran ɗin ke tace uranium ɗinta a kashi ashirin cikin ɗari. bayan dai da trump ya sha kai ne a zaben shugabancin amurka mahukuntan tehran suka ce a shirya suke su takaita shirin suna nukiliya idan gwamnatin biden ta ɗage masu takunkumin da kuma dawowa a cikin yarjejeniyar sai dai ɗan lokaci kaɗan bayan bayanan sakataren harkokin wajen amurkar anthony blinken na cewa dole iran ta dakatar da duk wani aikin da take na tace uranium iran ta ce tuni ta yi nisa game da wannan shirin don kuwa yadda take tace uranium ɗin ya linka kusan sau biyu kan yadda aka tsara tun da farko iran ta kuma bayyana cewa idan ba a rage mata takunkumin tattalin arziki da aka kaba mata ba nan da makonni uku za ta takaita sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa da iaea e sannan nan da watanni uku za ta kafa sabbin na'urorin tace uranium dubu guda a tashar karkashin kasa ta fardo wannan dai ya nuna har yanzu da saurar na akaba game da takaddamar da ke tsakanin amurka da kuma iran game da yarjejeniyar ta 2015 a yau yadda iran ke tace uranium ya dara fiye da yadda take yi gabanin cimma yarjejeniyar ta 2015 daga masana na ganin za a iya warware wannan takaddama idan mahukuntan washington suka dawo cikin yarjejeniyar tare da dakewa iran takunkumi idan har kuma sauran bangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar suka ki taimakawa iran sayar da man fetur dinta iran za ta kara matsin lamba na hana hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya gudanar da bincike a cibiyoyinta na nukiliya kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da faransa jamus da kuma burtaniya na son a faɗaɗa batun ba wai ya takaita ga nukiliya ba har zuwa makamai masu linzami na iran da kuma siyasar ta a yankin batun da iran ta ce ba zai taɓa faruwa ba don kuwa ba za ta taɓa tattaunawa ba akan wata sabuwar yarjejeniya bale ma ɗauko batun makamanta na kariya yammuriyar musulunci ta iran dai ta ce za ta kafa na'urorin ta ce uranium samfuran irm2 guda dubu a cikin watanni uku masu zuwa a tashar nukiliyar nantas da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran behrouz kamalfandi ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran jun halin musulunci na kasar ya bayar da umarni masta kamalbandi ya ce duk waɗannan ayyuka ana yin su ne da kayayyakin da iran ta kera da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyar da shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibab ya kai a tashar fardo ranar alhamis a kwanan baya ne iran dai ta sanar da fara tace sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin 100 a tashar ta fardo bayan da majalisar dokokin kasar ta bukaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e idan dai amurka ta yi kunnen uwar shegu game da bukatar ɗage mata takunkumi

jami'an kasar iran dai da dama na ci gaba da mayar da martani game da furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka kakakin tawagar kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya mai da martani wa sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka dangane da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ali reza mir yusafi ya bayyana cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar sannan ta yi watsi da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda ya tabbatar da yarjejeniyar da haka dole ne amurka ta ɗaukewa ƙasar takunkuman da ta ɗora wa ƙasar sannan ta koma cikin yarjejeniyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid ta rafanshi ya bayyana cewa tehran tana jiran sabuwar gwamnatin amurka ta ɗage takunkuman zaluncin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora wa ƙasar sannan ta sake dawowa cikin yarjejeniyar raban shi ya bayyana haka ne ranar litinin a 'yan wata hira da tashar talabijin ta nbc sannan ya kara da cewa gwamnatin kasar iran ba za ta yi wani abu ba sai in amurka ta cire mata takunkuman tattalin arziki sannan ta koma cikin yarjejeniyar wace ta fice daga cikin ta a shekarar ta 2018 jakadan ya kara da cewa gwamnatin amurka tana da zaɓin yin abin da ta ga dama amma iran ba ta gaggawa kuma tana da abubuwa da dama da za ta yi idan hakan bai faru ba shi ma da yake bayani kan wannan batu tun ma kafin a rantsar da sabon shugaban amurka jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah said ali hamenei ya ce ba sa gaggawar neman amurka ta koma cikin yarjejeniyar nukiliyar da suka cimma da manyan kasashen duniya janye takunkuman da tsohon shugaba trump ya kakaba wa iran shi mahimmanci ba komawar amurka cikin yarjejeniyar ta 2015 ba in ji jagoran juyin juhalin kasar ta iran a shekarar 2018 donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar ta iran tare da sake lafta mata takunkuman karya tattalin arziki matakin da ya kara tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu inda kuma kasar iran din ta fara bujurewa wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliyar ciki har da kara matakin tace makamashin uranium Trump ya bayyana janye kasarsa a lokacin daga cikin yarjejeniyar nukiliyar ta Iran saboda abin da ya kira kurakuran da ke ciki yayin da ya bayyana kakaba wa kasar sabbin takunkuman karya tattalin arziki yayin bayyana dalilin ɗaukar matakin tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump tun farko ya ce ba a kulla yarjejen ta hanya mai kyau ba ganin yadda iran ke ci gaba da yi wa duniya barazana da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci ya kara da cewa za mu ƙaddamar da shirin takunkuman karya tattalin arziki mafi girma akan iran duk wata ƙasa da ta taimaka wa iran a cewarsa a lokacin wajen shirin samun makamin nukiliyar ta za ta fuskanci takunkumi mai ƙarfi daga amurka gabanin wannan mataki na tsohon shugaba trump manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci da ya mutunta yarjejeniyar musamman ma ganin yadda iran ke cika sharuɗan da aka gindaya mata a lokacin ganin yadda amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma yadda sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar musamman na turai suka kasa taba hukumai akan takunkuman da amurka ta kakaba wa iran daga bisani dai iran din a watan mayu na shekarar 2019 gwamnatin kasar iran ta sanar da dakatar da mutunta wasu daga cikin alkawarin da ta dauka a yarjejeniyar ta nukiliya da ta cimma da kasashen duniya a shekarar ta 2015 ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya faɗa a lokacin cewa sun ɗauki wannan mataki ne a sakamakon ficewar da amurka ta yi daga cikin yarjejeniyar da kuma wa iran ɗin shirin takunkuman tattalin arziki a yanzu dai sai a zura ido a ga abin da zai faru nan gaba yayin da amurka da kuma iran din kowannensu ya yi tsayin gwaman jaki akan abin da ya shafi yarjejeniyar ta 2015 wacce aka yi tsammanin sabuwar gwamnatin amurka za ta dawo a ciki to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duk aya a ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. wanda a yau zai duba wasu daga cikin sakonnin kuna gaishe-gaishe ma'ana sada zumunci. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron rediyo hausa barkan ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to ba tare da dogon surutu ba bari in bar ku da malami na farko a cikin cikin shirin Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikatan ku da farko dai suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarayyar Najeriya. Ku ba ni dama dan Allah mu mika gashe gashe na ga yan uwa da amanin arziki. Eh, ina ga da isu madatte da magaran akwai Sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai Alaran Matsatsawa shanya anan da magaran Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijar shi ana masa fatan alkhairi ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walƙiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira mai nama shi ma a nan garkin daura yake ina muku fatan alkhairi da duk wanda yake cikin wannan gida ina masa fatan alkhairi ina godiya radio taharan murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tahiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana su madatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na harko ina gaida isuhu madatai da magaram ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magaram na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magaram ina gaida maji soja a daidaita da magaram ina gaida baba ya gambo an gwari kayya wanda yake tumniya ina gaida baba ya lefe da magaram ina gaida tahir m tahir jambudo jihar kano ina gaida ilyas yakuba jigawa ita su gadau ina gaida ilya mai kanti da shayi garkin daura daga karshe ina gaida ciyaman shirin hassan barka da dukkan ma'aikatan radio boh ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan majumu'a ta mai albarka ta gidan rediyon boh hausa tehran mai magana shugaban kungiyar asusun reshen mai lau abban jimmai wanda aka fi sani da adam sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya to ina farko dai ina gaisa tahir m tahir jambulo <laughs> sai isufu dila mai matsatai eh, ina masa fatan alkhairi sai isufu mai maɗatai sai Iliyasu, M Iliyasu, ina gaida Kadora ga ɗan Fulanin Warji sai Isa Jikan mai saje sai kuma abokanai na nan Chadi kamar Firzan Hussein shugaban ƙungiyar Asusu mai lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban Asusu na gaida kaina da kaina kenan. <laughs> to fatan dai za a yi ƙarshen mako lafiya mai gaida ku shugaban ƙungiyar Asusu mai lau a banjumai Jummai. Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar da Dalkairi muka zo reshin jihar Bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama in mika sagon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyas Yakubu Digawa Itas Gadau akwai Ilyas M Ilyasu Gulawa akwai Lawan Sade Daura Isa Jikan Mai Saje Ali Yahaya Jafar Unguru akwai Sayyidi Barham Alhaji Jalo Mashiri Bula Makulla Kandila Bukar Nijar akwai Wari Malam Bare Bare zuwa akwai Bamaina Hannami Murmur Ortua akwai Usman Kasim Kiringima akwai Usman Garkon Matasa akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria Ibrahim Salisu Dan Kaduna Ibrahim Iromo Daki Awai akwai Ibrahim Dan Fulani yari Usman Direban Bajat Gamji Muttaka MTK Shaun Takai Yawale Sani Takai akwai Musa Kumba akwai Ado Salati Goma ga Nabiri Jau Shefu Adamu Rijau da dukkan mambobi wannan gida rediyo ina muku fatan alkhairi mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani wurin shugaban kungiyar da alkhairi muka mazaureshin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Salisu Mali suna daga Kano, Najeriya. Ina gaida dukkan ma'aikatan ku? sannan ina gaida babban abokina Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta Abbatuwa. Sai kuma babban yayan mu Alhaji Isa mai nama sabuwar kwanar dare rijiyar lemu. Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau za na gai gaida yan uwa da amina arziki wanda suke shigowa cikin wannan gida mai taron albarka to farko dai ina gaida mamman biniya yakuba a washe a tawa ina gaida e, toro mai essence a bakin likitan dutse da magaram ina gaida e, na agwa a inda yake nan a shima a zander ina gaida e, ilyas agades ina gaida banzema e, agades niger ina gaida e, jamal muhammad agades ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka mai sauraron ku ne alkasim daga nan agades Nijar sashen Hausa na radio Tahiran a tashi lafiya. Salamu alaikum gidan radio musulunci na Iran. Kuna magana Laitoro mai isan su bakin ofital jamhuriyar Nijar zandar da magaram. Haka zalika zan yi wani da wannan dama an gaida yan uwa da amanan arzi kamar su mai soja mai arewa sahu jamhuriyar Nijar da magaram. Haka zalika kamar su Tahir M Tahir Kano Najeriya kamar su Isuhu wanda yake madatai jamhuriyar Nijar da magaram kamar su Alkasun wanda yake jamhuriyar Nijar a Garas da Asan Barka masu gabatar da wannan shirin a halin yanzu. Kuna magana turo mai san su bakin ofitel salamu alaikum boh iran ko in ce muryar jamhuriyar musulunci ta iran wato sunana dai usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usaini star kasuwar gawan kwalliya da magaram da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sannan ina gaida eh, ma'aikata na eh, gidan radiyon wato muryar jamhuriyar musulunci kamar irin su hassan barka sannan da irin su eh, tijjani da magaram da dai sauransu ga baki ɗaya ina gaggai da kowa da kowa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya sunana usain star kasuwar kwalliya da magaram assalamu alaikum muryar musulunci ta iran magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan na mai jamhuriyar nijar zan yi a gaisa gaisa yan wada bukari yi kamar su alkasim agadas akwai su usman mani suya wanda ke kano nigeria akwai adam statar shugaban asusu jamina tadi ina gaida lecturer mai essence bakin ofital da magaram ina gaida bukar roga roga agadas akwai shugaba iliya mai kantir shayi garkin daula akwai alarma zatsawa na shanya injiniya mai dabino maɗattai ina gaida kaɗuwar daga ɗan fulani warji isa jika mai saje ilyas yakubu daga itas gaɗau ina gaida sunushi maɗattai akwai na kwa mai fati bakin ofital akwai mashi soja mai adidi sauni akwai su umar taku kadamari ina gaida gambo mai aski akwai baba ya lefe baba ya gambo da magaram daga ƙarshe ina gaida duka 'yan garin maɗattai baki ɗaya na gode mai magana isu maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum VOH Hausa mai magana ne Alkasum daga nan birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. A yau za ni gaida yan uwa da amina arziki wanda suke ciko wannan gida da farko dai ina gaida eh, ina gaida Toro eh, mai essence a Zandar ina gaida Mamman Binyamin a yashe eh, Tawa ina gaida Ilyas Agadez ina gaida Banzema Agadez ina gaida Tahir MP Kano ina gaida duk wanda suke cikin wannan gida ina gaida eh, mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka ina mai fatan alheri da duka ma'aikatan VOH Hausa da fatan suna cikin koshin lafiya mai magana ne Alkasum e daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar shashin Hausa na Radio Tehran a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To yanzu kuma ga Aminu Ibrahim kiya wannan ya shigo da shirin nasa na Muleka Iran. Shirin da ke duba muku wasu daga cikin muhimman wurare masu tarihi a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga masu shawar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ce tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka mana tanadi. To da kyau yanzu kuma bari mu tsunduma cikin shirin. Idan masu wasu suna biye da mu a shirye-shiryenmu na baya mun ga muku bayani game da matara asibitin Imam Khomeini da kuma lokacin da aka kafa shi da kuma irin bangarorin da yake da shi da suka da asibitin waliya asir turfata masu ware sun amfana da bayanan da aka ji a yau kuma shirin namu zai kawo muku wani tarihi ko kuma bayani kan wani asibitin ne da daɗe da ake kira suna amir a alam asibitin amir a alam yana ɗaya daga cikin tsoffin asibitocin koyarwa da ke nan birnin tehran wanda a kafa shi a shekara ta 1325 hijira shamsiyya ƙarƙashin himma da ƙoƙarin marigayi dr amir a alam wanda an yi shi ne domin samar da wajen haihuwa da horar da ma'aikatan jinya da unguwan zoma wannan asibitin a da an san shi da suna sasvan wanda a shekara ta 1322 aka samar da bangaren da ke kula da cututtukan mata wanda daga baya aka ɗauke shi daga inda yake yanzu aka mayar da shi kan titin inkilab kuma an maye gurbin wajen da bangaren wato bangaren kula da cutukan da suka shafi makogoro hanci da ido da kuma ƙananan yara har ila yau bayan 'yan watanni a shekara ta 323 hijira shamsiyya bisa la'akari da hidimar da wanda ya asasa asibitin ya yi majalisar jami'o'i ta ƙasa ta amince da sanyawa da sanyawa wannan asibiti suna na wanda ya asasa shi wato amir a alam to sai dai sannu nan gaba za mu kawo muku tarihin wanda ya asasa wannan asibitin da kuma asalin sunansa na farko wanda ake kiransa da suna gidan marasa lafiya na Nasvan. Lokacin da Dr. Amir Alam ya fahimci wajibcin asasa asibitin gidan marasa lafiya na Nasvan sai ya mika shawara ga ma'aikatar ilimi ga ma'aikatar ilimi inda bisa amincewarta ta naɗa wata tawaga a wancan lokacin wadda aka sanya wani mutum ɗaya daga cikinsu daga fadar shugaban ƙasa domin jagoranci wannan ban aiki da yake a lokacin ba za a iya ɗaukar ma'aikaciyar jinya a kawo ta ƙasashen turai ba wannan yasa aka nemo madam faraskinar wadda ita ce take da takardar shaidar diploma a bangaren karatun unguwar zoma da ƙasashen turai kuma tana zaune ne a nan birnin tehran domin kula da jagoranta da kuma da kuma karantar da ɗaliban da suke neman ilimin sanin yanayin aikin unguwar zoma a wajen kuma an kulla wannan yarjejeniya ta shekara biyu amma daga bisani an ƙara tsawaita lokacin yarjejeniyar har zuwa wasu shekarun guda biyu inda daga bisani a hukumance ta zama likita a wannan asibitin na marasa lafiya din kuma ta ɗauki nauyin cigabar da ɗalibai amma a shekara ta 1995 ta ba wa gwamnati shawara game da wajibcin gina bangaren masu kula da haihuwa kenan Bani ta amince a wannan shekarar aka yi bikin buɗe gidan marasa lafiya wanda shekara biyu bayan nan aka mayar da asibitin ya koma mai gadaje bakwai ƙarƙashin shugabancin dr aliriza baharami kuma ya ci gaba da jagorantar asibitin har shekara ta da uku biyar amma sannan a hankali aka ƙara fara shi aka samar da wajen yin tiyata da haihuwa da likitan gama gari kana da asibitin yara duk dai a wannan wuri gidan marasa lafiya ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ma'aikatar bahadari har zuwa shekara ta 1319 a wannan shekara ne aka mayar da shi ya koma tsangayar koyar da ilimin likitanci kuma ake kiransa da suna asibitin mata wanda bayan kwashe shekaru uku da buɗe shi aka ɗauke shi zuwa wani wuri daban da ke nan birnin tehran sai dai kuma maimakon sa aka mayar da wajen ya koma bangaren asibitin ido da cututtukan da ke alaka da kunne da makogoro da hanci. sai dai da ƙarshe a shekara ta 2023 bisa ƙudurin majalisar jami'o'i ta ƙasa ta mayar da sunan asibitin ya kowa matattaran asibitin amir alam domin giramawa ga wanda ya fara assasa wannan asibiti wato dr amir alam a halin yanzu dai wannan asibiti yana da bangoyi daban-daban kusan ana iya cewa dukkan bangoyin da manyan asiboci suke da shi na kula da marasa lafiya to wannan asibitin yana da su inda kimanin mutane dubu takwas ne suke aiki a wannan matattarar inda mutane inda mutane hamsin da biyar daga cikinsu su ne suka haɗu suka samar da tawagar ƙwararrun likitoci da suka fito daga jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin tehran haka zalika asibitin ya kunshi tsaffi da sabbin gine-ginen asibitin wanda asibitin murusti yana kusa da ofishin jikadancin kasar faransa ne da ke nan birnin tehran wanda wannan asibitin duk yana ƙarƙashin kulawar wannan babban asibiti da daɗe da ake kira asibitin amir a alam wato a takaice daga shekara ta 1995 a duk bayan wata shida ana karɓar marasa lafiya masu buƙatar gaggawa sama da dubu saba'in a ɓangaren imajensi wanda suke buƙatar kulawa ta gaggawa inda sama da marasa lafiya dubu ashirin da biyar daga cikinsu an kwantar da su ne tare da yi musu magani a bangarori daban-daban na wannan asibitin don haka a shirye ke karɓar marasa lafiya da ko'ina a faɗin duniya domin duba lafiyarsu wanda wannan dama ce ga masu sha'awar zuwa nan ƙasar domin duba lafiya ko ganin likita su ziyarci wannan asibiti mai girma kuma mai ɗan tarihi musamman ma waɗanda suke da cututtuka masu wuyar sha'ani da wahalar warkewa tarbata masu ware sun gamsu da wannan bayani da aka yi kuma za su ci gaba kan tare da mu a makon gobe domin ji mu da ci gaban shirin inda za mu kawo muku takaitaccen tarihin wannan mutumin wato dr amir alam wanda ya asasa wannan asibiti a nan birnin tehran to ba saurare gashi lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka har shirin kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen da muke watsa muku ma saurare a huta lafiya a tarbe mu a shiri na gaba. Shirin Mulika Iran kenan. To yanzu kuma ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau tare da Sunusi Inwawunti. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rikicin kan iyaka ne da ke ci gaba da janyo kace na ce tsakanin Sudan da Habasha da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin sudan ta musanta cewa ta mamaye wani yanki na kasar habasha bayan da mahukuntan kasar ta habasha suka yi zargin cewa sudan ta mamaye musu yankunan kasa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan mansur bulat ya kora ingancin da'awar cewa sudan ta mamaye wani yankin kasar habasha a taron manema labarai da ya gudanar a ranar larabar da ta gabata mansur buladi ya bayyana cewa matakin da rundunar sojin sudan ta ɗauka shine jibge sojojin ƙasarta a yankunanta da suke kan iyaka da ƙasar habasha amma ba su sanya kafa cikin yankin ƙasar ta habasha ba a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha dina mufti ya bayyana cewa yankunan da aka jibge sojojin sudan a cikin su akan iyakar ƙasashen biyu mallakin gwamnatin habasha ne martani a bisa rabon kan iyaka da turawan mulkin mallaka suka yi a tsakanin kasashen biyu sakamakon haka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha dina mubti ya buƙaci ɓangaren ƙasar sudan da ya ɗauki matakin girmama matakin da aka cimma a baya kan batu rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu saboda rashin mutunta matakin ne ya kai ga bullar ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin ƙasashen biyu a ƙarshen shekarar da ta gabata yana mai bayyana cewa wani bangare ne da bai fayyace sunansa ba ke son kunna wutar rikici tsakanin kasashen biyu a bangare guda kuma ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ali sa'ud ya tattauna batun rikicin kan iyaka tsakanin sudan da habasha da mamba a majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwariyar kasar muhammad alfaki a birnin Riyad na saudiya bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar saudiya muhammad alfaki ya bayyana wa manema labarai cewa ya sanar da mahukuntan saudiya halin da ake ciki akan iyakar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha musamman bayan rikicin da ya faru a yankin alfushka da ke tsakanin kasashen biyu yana mai jaddada cewa haƙƙin sudan ne ta kare ƙasarta alfuki ya kara da cewa bullar yaƙi a yankin babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin kuma zai iya shafar tsaron yankin kogin nilu sakamakon haka ya buƙaci ɓangaren saudiya da ya sanya baki wajen ganin an raba kan iyaka tsakanin sudan da habasha ta hanyar zaman lafiya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun bullar maganganu kan sabanin kan iyaka tsakanin bangaren sudan da habasha babban hafsan sojin sudan general muhammad usman hussein ya ziyarci wuraren da ake gudanar da muhimman ayyukan raya kasa a lardin kadaref da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha ayyukan da suka hada da gina gada da shimfiɗa hanyoyi da za su hada tsakanin gabar tekun atibara da ƙauyukan da suke makwabtaka da shi bangaren kasar sudan ya jaddada cewa ba zai taba amincewa da batun janye sojojinsa daga yankunan da suke mallakinsa ba ne kuma ba zai amince da sarayar da haƙƙinsa ba yayin da bangaren ƙasar habasha ya bayyana cewa ba zai taba amincewa da shiga zaman tattaunawa da sudan ba kan batun shata kan iyaka da ake da sabani a kai har sai bangaren sudan ya ɗauki matakin janyewa daga yankunan da ya jibge sojojinsa da habasha ke da'awar mallakin ta ne rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen sudan da habasha ya fi kamari ne kan yankin alfushka da ke ƙarƙashin lardin adaref na ƙasar sudan yankin alfushka ya kai girman kilomita murabba'i 250 bangaren sudan ya jaddada cewa yankin alfushka yana kusa ne da kan iyakar kasar habasha kuma yankin da aka shata a cikin kasar sudan kafin bangaren sudan ya ɗauki matakin sake mame yankin alfushka manoman kasar habasha suka kwace iko da yankin tare da gudanar da sana'ar noma saboda yanki ne mai ɗauke da kasar noma mai inganci a bangare guda kuma shugaban rundunar sojin kasar habasha general burhanu jula ya yi zargin cewa akwai wasu gungun mutane kaɗan a cikin gwamnatin sudan da suke aiki domin kare manufofin wani bangare da baya buƙatar zaman lafiya tsakanin ƙasashen sudan da habasha duk da general burhanu bai ambaci sunan bangaren ba zargin da memba a majalisar shugabancin gwamnatin rikon kwaryar sudan muhammad alfaki ya musanta a tsokacinsa kan matsalar rikicin kan iyaka tsakanin kasarsa da sudan shugaban rundunar sojin habasha Janaral burhanu jula ya kore zargin cewa jirgin saman sojin kasarsa ya ke keta hurumin sararin samaniyar kasar sudan kamar yadda mahukuntan sudan suka yi zargi a zantawansa da manema labarai Janaral jula ya bayyana cewa zargin cewa jirgin saman sojin habasha ya ke keta hurumin sararin samaniyar sudan zargi ne mara tushe kuma wani bangare ne ne ke kitsa zargin da nufin rubuta wutar rikici tsakanin kasashen biyu iyaka dai sojojin sudan ne suka kutsa cikin yankin kasar habasha inda yake nufin yankin alfushka da sudan take ikirarin mallakinta ne kuma ta kwato shi kamar yadda rundunar sojin sudan ke bayyana cewa sojojin gwamnatin kasar sun fatattaki sojojin sa kai na habasha daga yankin kafin mamaye shi janaral jula ya bayyana cewa rikicin yankin alfushka rikici ne na tsakanin manoma kan mallakar filin noma tsakanin manoman kasashen habasha da na sudan kuma batun bai taba janyo dauki ba daɗi tsakanin rundunonin sojojin kasashen biyu ba a cewarsa sakamakon haka babu wani amfani da kasar habasha za ta samu a shiga yaƙi da kasar sudan kuma wannan ba ɓuyar kurwa ba ce saboda idan har kasarmu tana son shiga yaƙi da makwabciyarta babu dalilin da zai sanya ta ɓoye zargin cewa akwai wani bangare na wasu gungun mutane da suke aiki cikin gwamnatin sudan domin kare manufofin masu son ganin an samu baraka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna shugaban rundunar sojin kasar habasha janar burhan jula ya kara da fayyace cewa muna da tabbacin akwai wasu gungun mutane cikin gwamnatin sudan da suke aiki domin kare manufofin masu dauke da mummunan kulli kan kasashen biyu don haka suke kokarin rubuta wutar rikici da nufin cimma wasu munanan manufofinsu ta kashin kansu sakamakon haka bangaren habasha yana da tabbacin al'ummar sudan tana adawa da duk wani matakin ziga gwamnatin kasar su da nufin shiga yaƙi da makwabciyarta habasha rikicin kan iyaka tsakanin habasha da sudan ya kara rubuta wutar rikicin da ke gudana tsakanin habasha a bangare guda da ƙasashen masar da sudan a ɗaya bangaren kan madatsar ruwa da gwamnatin habasha ke ginawa a kogin nilo. bangaren sudan ya kora duk wani zargin cewa akwai bangaren da ke ziga sudan kan ɗaukan matakin karɓe iko da yankin ƙasarta da aka mamaye tsawon shekaru shugaban majalisar shugabanci a ƙasar sudan sudan abdul fata al-burhan ya bayyana cewa matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na jibge sojojin ƙasar ta akan iyakarta da ƙasar habasha ya zo ne bisa radin gwamnatin ƙasar ba tare da shawara da wani ɓangare ba kuma ba ta ɗauki matakin tura sojoji zuwa kan iyakar ƙasar ba domin neman kunna wutan yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu al-burhan da ke matsayin babban kwamandan rundunar sojin sudan ya bayyana cewa matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na tura sojoji zuwa kan kan iyakar ta da habasha ya zo ne bisa raɗin kanta ba tare da tsoma bakin ƙasar waje ba kuma matakin ya zo ne a bayan tattaunawa tsakanin rundunar tsaro da gwamnatin ƙasa don haka babu wani bangare da ke ingiza sudan kan ɗaukar matakin wuce gona da iri kan makwabciyarta habasha kamar yadda sudan ba ta ɗauke da wata manufa kan buɗe wutan yaƙi da makwabciyarta a nashi bangaren firaministan gwamnatin rikon kwarar kasar sudan abdullah hamdok ya bayyana cewa rundunar tsaron sudan ta karfafa gwamnatinsa kan daukan matakin karba iko da duk faɗin kasarta da aka kwata tsawon shekaru kuma hakan baya nufin nuna karfi ne kan wani bangare kamar yadda hamdok ya bayyana shirin gwamnatinsa da bunƙasa yankin alfushka tare da mai da shi yankin sanya hannun jari da nufin bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa wannan bayanai suna a matsayin raddi ne kan furucin shugaban rundunar sojin kasar habasha janaral burhanu jula cewa akwai wani bangare da ke ziga gwamnatin sudan kan daukan matakin jibge sojoji a yankin da ke kan iyaka da kasar habasha da nufin ganin an samu bullar rikici tsakanin sojojin kasashen biyu a nashi bangaren kakakin rundunar majalisar shugabancin kasar sudan muhammad alfaki suleiman ya jaddada cewa gwamnatin sudan ba za ta taɓa ɗaukar matakin janye sojojinta daga kan iyakar ƙasarta da habasha ba musamman janyewa daga yankunan ƙasarta da ta sake karbe iko da su kuma tabbas yankin alfushka ba yanki ne da ake takaddama a kansa tsakanin sudan da habasha ba saboda yanki ne mallakin ƙasar sudan ɗari bisa ɗari baki suleiman ya kara da cewa jibge sojojin sudan a cikin yankin kasarsu baya nufin shelanta yaƙi kan kasar habasha iyaka dai sudan tana jaddada yin kira ga makwabciyarta habasha kan janye sojoji daga wasu ƙarin yankunan sudan biyu da ta mamaye kadaran da horo umar saboda sudan ba ta son yin amfani da ƙarfi wajen neman haƙƙinta kamar yadda ba ta ƙaunar ganin an tada jijiyar wuya tsakaninta da makwabciyarta habasha Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen jerin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya amma fa a zagaye na biyu. a cikin wani martani da ta mayar fadar shugaban tarayyar najeriya ta musanta rahoton transparency international wanda ya nuna cewa an ƙara samun koma baya a najeriya ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin rahoton dai an bayyana najeriya a sahun gaba daga cikin kasashe da aka fi karɓar cin hanci da rashawa bayan da ma suka karu a cikin shekara ta 2020 magana da yawon shugaban fadar shugaban taron najeriya din garba shehu ya fito ya musanta wannan rahoto inda ya bayyana cewa sun fara yin nazari akan yadda aka shirya wannan rahoto da kuma hanyoyin da aka bi wajen har hada shi hakanan kuma suna da shakku matuka akan yadda aka shirya rahoton wanda ya nuna cewa a halin yanzu najeriya ita ce kasa ta biyu a nahiyar afirka ta fuskacin ayyukan cin hanci da rashawa kungiyar transparency international ta fitar da jadawalin kasashe da aka fi cin hanci da rashawa a cikin shekara ta 2020 wanda kuma ya nuna cewa najeriya ta kara samun koma baya a wannan bangare a cikin shekara ta 2020 rahoton dai ya bayyana cewa matsalar ta kara muni ne a cikin shekara ta 2020 inda najeriya ɗin ta samu maki 25 maimakon maki 26 da ta samu a cikin shekara ta 2019 da ta gabata sai da gwamnatin najeriya din karkashin shugabancin muhammadu buhari na ganin cewa ta yi gagarumin aiki da kuma samun babban nasara wajen dakile ayyukan cin hanci da rashawa a najeriya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif a daren jiya juma'a ya gana da shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan a birnin ankara a cikin wani bayani da ya rubuta a shafin sa na twitter zarif ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa mai armashi tare da shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙa tsakanin iran da turkiya da kuma sauran batutuwa na yankin da ma na ƙasa da ƙasa zarif ya bayyana cewa gwamnatocin iran da turkiya suna da mahanga guda akan wajibcin yin aiki tare domin warware matsaloli da suke cimma al'ummomin yankin tuwo a ƙwarya ba tare da yin katsalandan daga ƙasashen ƙetare ba To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa na radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da ya tattaro fasara kuma karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya.